أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نعم بس ذا نعم، متاشي ما شاء الله ها آه، دكوني يا بايكينا عليكم السلام ذا متفريق نمر مرور الكرام إن شاء الله الباب الخامس جمع القرآن وترتيبه باب da yake bayani akan tattara alqur'ani alaikum assalam da kuma jera shi tunda qur'anin tarakanahu ko an karkasa shi ya sauka tsawon shekara 23 ka gani ya sauka a rarrabe to ya aka yi dawo idin kula an gane sannan kuma wa tartibuhu suratul fatiha ita ce a farkon القرآن ديك yake نعم. سورة mu اقرأ alaq ربك الذي خلق ladhi khalaq ita سورة يتفارى وياك هذا ta تقريبا to ya kai ga وفي ستة ضوابط الضابط الأول جميع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا في الصدور وكتابة في السطور القرآن ينا جمعي قد أوكو جمعي نفرق داك أكو مسا أن يش أزامن من زال صلى الله عليه وسلم حفظا حد في الصدور أزكى أزكى مزاجي wa kitabatan kuma a rubuce fi suduri a cikin sadara sadara layi layi wannan kai sadara shine layi na rubutu yasa ba shi ke cewa sai kira ko shine sadara a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba tattara qur'ani a rubuce a guri daya ba babu shi a dinkula a guri daya amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi duniya amma qur'ani ya kammala gaba daya wanda ya hada cewa da ayar da sauka ya kuma hada cewa sai ta hada da sauran a ga ana gama saukar da qur'ani ya zama cikakken ma da shi ful sauran kuma da sanda aka sa wata aya ta sauka zai kira ɗaya daga cikin sakataren na nasa muka lissafa ya rubuta to me yasa jam'i na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zama kaga ake nan za a ci an dogara ne da hadda ko abubuwa ne kusan guda hudu na farko kuwatul lahibu da suke da sha ko kuwatul zakira suna karfin kwakwalwa gurin hadda kai kaifin hadda su na ce kaifin hadda wato shine hadda ta dade ta zube ba wato mantuwarsu ta fi karanci a kan riƙewarsu sabanin mantuwarmu ta fi yawanci a kan riƙewarmu to da haka suna da ƙwarin hadda na biyu kuma suna da saurin hadda ko wani yana da ƙwarin hadda amma ba shi da saurin hadda wani kuma ga cewa Allah ya taimaka yana da saurin haddar kuma yana da ƙwarin haddar, ta su wancan lokacin suna da ƙwarin haddar kuma suna da saurin haddar to abubuwan da suka taimaka musu da aka har yanzu baiwa Allah ba ta karewa yanzu ma inda akwai gumu za ta yi gumu misali dalili ya dalili kai ma za ka iya ganin wata kana daga cikin wani masu farin hada da sauran hada sanyi ne ba kai ba wasu me janyo wancan lokacin ake dogara da wani abubuwan saboda marubutan ma ba su da yawa wanda suka yi rubutu da karatu ba su da yawa huwa ladhi ba'atha fil na sunan mino. zo manzana shi ne suka dawo cikin ilimi shi yasa ko yaki aka ja kan fursunonin yaki daga cikin da hanyoyin da ake bi a fanshi juna shine manzo Allah ka ba wasu da cikin fursunonin ayyan musulmai su koya musu rubutu da karatu sai su fanshi kansu da wannan kuma manzo Allah ne zo ya yaki wannan jahilcin da suke tare shi amma asali wa in kanu min qabl la fi dalalin bata ni bayanan da suke ciki marubutan ba su da yawa ka kaddara akwai marubucin ma to hanyoyin rubutun kafar rubutun ba ta da yawa yanzu zamani yawa ta kai yanzu kai magana ala sai ta sajjala maka magana ka ko ta rubuta ta komai amma wancan lokacin abin rubutun fa da me abin rubutun allan ka faɗa ta dabba ƙashin shi za a gyara a rubuta jariyatul nakal a samu bishiyar dabino wannan abin mai kamar shi za a ciro a ciccire tsanke-tsanken a goge a rubutu a jiki dutse a samu a wanda zai rubutu a kankare ya rubutu a jiki shi za a rubuta yin satan da wannan tarare a wuri ɗaya an gane to Allah ji kan Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa wannan baiwar ta karfin hajja da sabai suke da ita to su kin laraba nan lokacin da suke fice da ita har yanzu bai Allah ba ta karewa na kuma yanzu ma kai mara mu yanzu dogara maka abuwa ne da yawa suka zo suka sa ka bar kwakwalwar ka suka dogara da wani abin daban yana bani misali da kamar zuwa ce a zuwa ce za ka baka nan ba waya kawai ka duba abin da duk za ka yi tasbirin ta babu kawai sai ka kasu ce ka ce faɗa min da Allah kuma ya fara masa sai ka akan samu haka sosai in ka zo lokacin babban abin da ya sani zaka su a lokacin fa idan mutum yana magana to in ta wuce ta wuce kenan ba za ta dawo ba har abada ba wani abu da zai rekodin ɗinta to ga baka da wata hanya da zaka sai dai kawai ka dogara da kwakwalwar ka saurara shi sa kai mamaki wani sai ka sabi ya to wata wani hadisin su ɗaya jaga daga manzan Allah kuma zuwa ba ga kai shafi ɗaya kofi da shafi ɗaya kuma ya rawaito shi ya rawaito aka kai ta rawaito yanzu yanzu to nan dai ya sa lokacin da ake magana ibn usaim yake cewa lokacin ana magana rabon gado da kuke ya ga rabon gado ba laifi ko yana buƙatar tarkizi da concentration da sauransu to sai ake magana cewa za a sa a computerizing ɗinsa a mai da kawai in ka zo zaka ce wani ya mutu ka danna computer ya mutu ya barka ya barka ya barka ya barka system kawai kana gama in dai ka rubuta daidai in dai ka rubuta komai da komai daidai ka rubuta mawani da hawajib da komai kawai za ta danno maka kenan. kaza za a ba wa ne, kaza za a ba wa wani matar da kaza wani sai ce ina ka aya aka ce me zai ce saboda sai ilimin ya mutu kwakwalwar yara kwakwalwar ɗalibai kuma sai ta rushe wani abin ba za su yi amma yanzu ga duk mai ba a yi bata yanzu to wani abin da suka shine gaba ɗaya sa duk mun huta mun abin nan kawai da yanzu abin da ya rage shine ka je a turo ma giga na wata qur'ani da hadisi da wayo shine ba zo nan ba yanzu amma da tura kwakwalwar wayar to abin da ake so mutum ya da shi ne almuhim da wannan shine hanya ta farko da aka jami'in alqur'ani mai girma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka babu qur'ani cikakke su kutum da guda a rubuce a zamanin manzo Allah alaihi salatu wasallam sai kana samu wani yana da bangare kaza yana da kaza wani yana da kaza yana da kaza amma an rubuce babu sai dai a zikatan ma'addata bal wa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm الضابط الثاني حفاظ القرآن من الصحابة السبعة ما نتعلم القرآن من الجنسة بيقول بكوي عاصم بكوي ما فيها شهارة رسوني متن بكوي بير مهونة با ما نتعلم كشيبا ko aga sun fi bakwai na je ne ko shekarun je mun bani misali wala in sa'altum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ko aga ba ba ma da taskiya izgili ba suka ce mara ina na tilqura ina ula argawa buduran wa akdaba wa kenan ma suna da yawa sai dai ba kamar da kamar nan wanda ya rasu kafin rasu manzo Allah da hadace Qur'ani gaba ɗaya ba amma ya haddace iya zai iya iya abin da ya sauka a daidai wannan lokacin an gane to da haka wannan ne mafiya shahara amma ko kula fa'ur nuna ma suna daga cikin ma da ta alqur'ani wannan ne mafiya shahara daga cikin ma da ta alqur'ani amma na'am sune أبي بن كعب زيد بن ثابت عبد Abdullahi بن مسعود معاذ بن جبل سالم bin معقل مولى أبي حذيفة أبو Ibn زيد أبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين الضابط الثالث جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن بعد موقعة الإمامة في مصحف واحد موافق للعرضة الأخيرة وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنه سيدنا أبو بكر يتتر القرآن تتر أود سيدنا أبو بكر yau qur'ani shine hada ayoyin da surorin gaba ɗaya kaf a guri ɗaya an gane jami'in nasa an gane tunda mun faɗi cewa yadda aka saukar haka aka ringa rubuta in aka saukar da aya maza Allah ya ce aji a sata a cikin sura kaza tsakanin aya kaza da kaza an gane to da haka wannan jeran gaba ɗaya sai na Abubakar ne shi kuma ya shi me ba'da ya yamama bayan yakin yamama yakin yamama Abubakar yana fara da yaki ya fara saboda daga sauran maza Allah wasu kai radda wasu kuma sun hana zakka wasu kuma suka tsaya to zalla harabi su ga yadda za ta kaya wasu kuma suna nan tabbatattu akan imanin su wasu mutane sun kasu kaso hudu wasu kuma sun ce addinin masu fasa sun daina sun wasu da zuwa zuwa da zakka ba saboda manzo Allah ya khul min amwalihim sadaqa kuma manzo Allah ya mutu Allah ce kun ka karba kai manzo Allah kuma yanzu ya mutu inji su sannan nau kuma suka tsaya su ga ya zai nau kuma su ne mu'mine na gari tsayayyu daga kuwin su ce bayan da ba za su matsa ba da kan addinin su sai sai na waka ya fara da yaki ya ce wallahi ko shi kadai ko da mikiyoyi za su ringa zuwa suna fifigin mutane daga madina sai an yi wannan yaƙi ba zai bar abu ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane aka canza shi ba to yana daga shi wanda Allah ya sai bidin addini da shi ba da aka ba za a yi compromise akan addinin musulunci sai za ka yi ka yi addini amma ba za ka bada zakka ba yanzu ma yi amma baka isa ka shawai ka ce zakka ba ta cikin lissafi ba ko sai da ka ƙi bayarwa saboda ba wai saboda siyasa ba saboda sako ka san sako kake a zuci ka san sako kake wani dalilin ka dalilin amma ga an tafi aka sai zama kawai zakka ba ta da optional ce kawai ga dama ka yi muhim to daga cikin hakikan da yayi akwai ita wannan yamama shine aka yake musalimatul kazzab a lokacin an zubar da malatin qur'ani masu tarin yawa an kashe sosai tun da abin da aka dogara shi shine mahaddasa malatin kuma gashi sai kashe su ake har akwai barazanar qur'ani da iya salwanta kenan to shi ne sai na umar ya da aidai gurin sai na abokan ya kamata lalle ajiyar kuma da muhammadin inda ma da ta ake kakashi suna akwai abin tsoro a ciki lalle a tattara ƙwararren maza sai na abokan da farko bai gamsu ba daga baya kuma allah ya fahimtar da shi har da ya ka tattara alƙur'ani shi ce fi mushafin wahidin a cikin littafi guda ɗaya muwafiqin lil ardati al akhira wanda ya dace da jere na ƙarshe sai na jibril yana zuwa manzan allah a ramadan suna yin mudarasar alƙur'ani a rayuwa da ramadan na karshe na manzo Allah shine ya zo masa har sau biyu suka manzo sa alqur'ani to nan jeran da ta faru arba bujrowar da aka yi tsakanin manzo Allah da sayyidina jibril shine arzatul akhira kaga shine qur'ani ya kammala go to shine duk wani jere da ba wannan ba aka bar aka koma kan wannan wato shine jeren da aka qur'ani na farko ya zama suratul fatiha fatiha zuwa karshe to shine eh, جيران ده سيدنا ابو بكر يتبتر دون ده كان يتروس جيرا او نن جيرا واجمع عليه الصحابه رضي الله عنهم سابقا كما غبا دي كب سكي اجماعي اكاي با وند يمس اكن وانا ابو عبد الرابع جماعة عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد بعد اختلافهم في أرمينيا وأذربيجان عثمان بن عفان ما يجمع القرآن bayan sassaɓa wasu habbai ya jam ya tattara kan mutane akan harfin wahid harfi guda ɗaya bayan sassaɓa wasu habbai a armeniya shi ma wani yaƙe a zamanin sai na Usman wa Azerbaijan to shine ɗaya daga cikin da ya zo ya same shi ce adrikum mata Muhammadin sababin sa shine meye sababin sabanin da aka samu wani zai karanta kaza wani karanta kaza sai a samu rigima wani ya kuskurantar da wani a cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa samu sai na Umar ya ji wani karanta suratul furqan ko ana tun wannan kisa yana karanta suratul furqan a cikin sallah sai ji kamar itukui ko shi tun daga cikin sallah da ya dan daddaure ya go yana idan da sallah ya cako mushi sai gaban manzo Allah yana zuwa manzo Allah sai sake shi sai sake shi yace ya akai yace jin yana karanta Qur'ani bayan daga koyar ba yace karanta ya karanta yace haka za unzi yace kai ma Umar karanta Umar ma ya karanta yace haka za unzi yace da Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufi wannan Qur'ani an saka shi akan harafi guda bakwai wanda karanta da shi yayi an gane to wannan sabanin da muka karanta da kuma bayanin da muka yi na jiya jiya ne kuma shi kan jiya cewa a gurin rubutu ka rubuta aya kaza da aya kaza da aya kaza a jere to shikenan sai kuma aka saukar da wata ayar manzala a saka tsakanin wannan da wannan ka kuma ka rubuta haka an gane mai yake so da shi kuma wani sabon ya rubutu yana rubuta dan comment haka ya dan wani bayani sai ya rubuta a gefe to idan shine zai gane abin sa amma wani yazo ya dauke nasa ya duba kaga za a samu rikicewa ko to duk wani ya je sai aka fara samun sabani tsakanin tsakanin ah, su tabi'ai suke wannan lokacin sai shine to abin da ya janyo aidai da ta kawo jami'in Sayyidina usman ya jama'a su ala harfin wahid haka shi ne daga nan asan rasmin usmani rasmin usmani kaɗan daga cikin aidiyar kama aya ta uku a cikin suratul fatiha kaga ya ka ake rubuta ta ko eh idan kana da riwayan maliki tunda ba wasu da yake za ka karanta ta lafiya in ta maliki ne ma da za ka karanta ta lafiya in an yi wasu ne shi za ga an yi haka ko ga mai ruwanin ma ko in kuma wanda ba mai yi bane sai kaga an cire maka alif saghira din kawai a bashi haka wani misalin kamar in ja kun fasikun bi in fata bayyana fata tabbatu fata fata bayyanu kaga nan babu sai mai fata bayyana zai karanta shi daidai mai fata tabbatu ma zai karanta shi daidai fata bayyana fata sabba tu ɗaya ne an gane kira da rasmin Usman, ya yi ya tattara kan mutane akan wani rasmin dan a mai a hasmul khilaf a datse wannan sabanin da ake da shi a gurguje mu je الضابط الخامس نبير شيني ترتيب الآيات والسور والتوقيفي ترتيب da ayoyi wannan samo shi aka yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce abu tauqifi ne mana da abubuwa ijtihadiyya mana da abubuwa tauqifiyya ijtihadiyya shine wanda zaka iya yin amfani da kwalwarka zaka iya ijtihadi zaka yi kokari ka gano hukunci ba baka specific abu da zaka yi ba amma tauqifiyya shine wanda zaka ce masa waya tsifa inda amri inda ka da kai ko ka tsaya shine ma'anar tauqifi an gane to tartibi kana da tartibi guda hudu akwai tartibul huruf fil kalimat akwai tartibul kalimat fil ayat akwai tartibul ayat fi suwar akwai tartibul suwar fi alquran fi mus'haf to tartibi na farko dan ba zai ma yi ba in kai shi daman abu lamar ya baci haramun ne ba ya cikin duk wani zaka me ma'ana tartibi kamar ka ce maliki ko eh, eh, maliki ko maliki sai ka ce kalimi kan kalmar ta canza da ka mai da shi ka li mu ya zama jam'un kalma ta kace ma'ana kwata kwata ta koma wata ma'ana to haka wannan baka wa qur'ani haramun tartibul kalimat kaga misali alhamdulillahi rabbil alamin sai kace lillahi alhamdu rabbil alamin duk kalma ce ba wacce ka tsara a ciki sai kai ka mai da wannan nan ka mai da wannan nan ne kuma alhamdulillah kace lillahi alhamdu shi ma haramun ne ba wa qur'ani wannan haka tartibul ayat shi yanzu nan na san sa'aran ma zai iya tunowa da yawa ko akwai akwai akwai wani da na sani ban san shi a fuska ba amma dai na ji labarin sa ana faɗa tun ban kwami mai ribar da alkur'ani ko eh mai ribar da alkur'ani to har yabo ake gani ake gwaninta shi ka dinga ribar da alkur'ani kamar ya ribar da alkur'ani kamar ka ce walam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid wa lam yulad Allahu samad qul huwallahu ahad ta baya ka dawo gaba to shi wancan gwanin zai iya maka qur'ani ya sharon maka shi ta karshe kuma ko ya shara mal daman ta farko kowa ya iya eh kaga wannan ai kaga sura sura qul wala ahad kowa zai iya ko amma ka dauki sura takwiri misali kaga ai za a dan yi kwanoni ko ko ka dauki bakara kaga da yawa da yawa to duk suna yi suna tsallakin dai suna waye to gwanin ta ce a gurin alarmomi amma haramun ne a gurin hukunci an gane wani haramun ne haramun ne haramun haram ko tsallakin ɗaiɗai haka shi ma yanzu musu tartibi na ce tartibi jere jiran yadda yake a jere kaza kan jera kai karanta tsallakin daidai akwai masu yin wannan su karanta maka sura ana a aya daya tsallake a aya daya tsallake daya sai an kai karshe kuma sai a dawo a ciccike wacce aka tsallake eh duk ana mata wannan ta gwanda a rama lokacin suna yi suna cire fabi ayi ara ne kawai wani saboda ka haddace ka samu kwarin hadda in kana cire fabi ayi ara wani lokacin sai ka rikice amma sai ka ajiye fabi ayi ara din a gefe sai ka je ranka haddace sai kuma ka dawo ka zuzura eh, wani wani salo ne wani lokacin da ake yi don a samu kwarin hadda almuhim to sai ta ce busuwa duk wannan ukun gaba ɗaya haramun sai tartibu suwar to tartibu shi ne aka yi sabani shin fiye ne ko ijtihadiyun haka ibn uthman alaihi rahmatullah kaje ka duba sharhu muqaddimat usul tafsir ta ibn Taymiyyah da yau sharhi za ga ya samu karara ijtihadi ne kawai tartibin suwar ba ba dole bane kace daga Fatiha sai magar sai waye wannan ijtihadi ne amma abin da yake mafi kyau tawqifi ne me yasa yace ijtihadi ne shine sabu abu hadisin Hudhaifa ibn Yaman cewa ya zo wata ne ta tsatar da manzo yana sallah sai ya bi sallar dare manzo ya bude bakara ko da yawa bakara dako Ali Imran daga Ali Imran sai dako nisa'i ko kaga cikin tartibin jeran mu kaga kan daga ali daga ali imran sai a daga bakar kai sai ali imran sai nisa'i shi kuma wani hadisin daga bakar sai aka yi nisa'i sannan sai ka tartibi ba ba wajibi bane amma a cikin hadisin bayan kuma cewa ne yazo ne ba'da al-ardatil akhira an gane to shine ma'anar cewa sayyidina abubakar yayi jam'il musaf muwafiq lil ardati al-akhira arzul akhira bujiro karshe da sai na jibril suka yi da manzo Allah shine wannan jerin da muke tare shi a cikin qur'ani an gane da aka tauqifi amma me yanzu ka zo kana sallah sai ka karanta misali da farkon farkon ah, farkon raka'a sai ka karanta suratul rashiya masalan raka'a ta biyu kuma sai ka karanta suratul a'la sallah ka tayi sallah ka tayi amma kai khilaful aula a gurin malami shi sai kira da intikafi ko ya eh, intikasi me intikasi asali shine ka dauko jiri surar karanta a raka'a farko ta zama tana sama surar da karanta a raka'a ta biyu tana ƙasa to kuma sai ka canja tartibin wasu ayoyi kaɗi ba cikin suratul ali imran yanzu kai barka farko da su sai kuma ka dauko ayoyin suratul bakara kai raka'a ta biyu da su kai kai intikasi to shine malaman fiqh da yawa suna cewa wannan makruhi makruhi المهم الضابط السادس أركان القراءة الصحيحة الثلاثة ركنا قراءة صحيحة القرآن بعد ما القرآن ساتش كون ركنا موافقة العربية نفركو داش ودا يا الله رشيب هذا تبجن القرآن يكون أشياء سبعة يا الله رشيب ولو بوجه من الوجوه نبي موافقة الرسم العثماني دولة ذات الرسم العثماني أنقاني شنو كنا سدا الرسم العثماني ما درسنا كلا الرسم الإملائي الرسم العروبي الرسم العثماني a rasmin usmani tauqifiyun ko a rasmin usmani tauqifiyun wani gurin da ke kitab arbu da shaka haka za ka rubuta shi wani gurin a ke kitab a rubuta shaka shi na to inda aka rubuta aka aka zaka bashi shi tauqifiyun inda aka rubuta shi aka aka zaka bar tauqifiyun da yawa za ka ga rasmin usmani wani lokacin abin da aka rubuta an dan kara kalmomi an rage wasu wani lokacin gurin faɗa da sauransu to amma inda ka gani haka za ka rubuta yadda ka gani wani lokacin za ka an rubuta ya ayyu haka ko wani lokacin kuma an rubuta ya ayyu haka ayyuha an gani to dai yadda ka gani an rubuta haka haka za ka bashi shine tawqifi ne yadda aka yi haka za ka bashi rasmul imla'i kuma shine rubutun da kake larabci da shi ko wanda sananne ne zama yana da tafai da yawa na imla'i rasmul arubi kuma ma yusma'u yuktab wa ma la yusma'u la yuktab abin da ake ji ana rubuta shi abin da ba a ji ba a rubuta shi kamar safaru a imla'i da da usmani gaba ɗaya da aka ke rubuta ko ana rubuta da wannan alifin ko a qur'ani ko a imla'i da ana rubuta amma rubi ba za a rubuta wannan ba me yasa ba a jinta an gane ba a jinta misali zan rubuta maka misali wal qamar kaga a imla'i da usmani هكا والقمر والشمس والضحى آه، والقمر إذا تلا أما عروض يضربوته كوي والقمر سمو لمي وانا ألف دم باب أتا تنا باب أتا مسير أشير إذا كوي تونا شيء رسم تو دولة سي قرآن يدش الرسم العثماني صحة السنة إن على عروض إيه. علم هنا إذا ما كان عروض سنة علم العروض amma misali yanzu kawai an ce ka yi rubutu misali ai za ka yi amfani da illahi ba za ka yi da arubi man ba za ka yi ba sai ka zo kana arubi shi ana faɗa maka ne kawai an tattaro ma ko ko eh, ba za maka amfani da rasul usmani ba duk zaka an za ka rubutu kawai ka zo ka rubuta wa kai musu wa kai musu salata ka rubuta as-salata akan ba rubutun qur'ani kace wai mana amma as-salata za ka rubuta ka gane wannan sai kana rubutun qur'ani نعم آه، صحة السند إن قال الإسلام يبين بياني أكان التواتر ماكو بل نتوى صحة السند الباب الثالث المحكم والمتشابه لكن يبين محكم والمتشابه محكم وندي يبتو فيلي متشابه وندي كي أرغي تروى أن كاس غان ونيني با ونيني با أن غاني إن الحلال بيين وإن الحرام بيين فمحكم كينا وبينهما أمور أن غاني an gano wani abu guje ita kanta kalmar hikima ana kiranta hikima ne ana kiran hakim mai hukunci hakimi ne saboda aka kici ne shi zai zo ya amfani da hikima ya ware mai gaskiya da mara gaskiya an gano hakim shi sai ake kiran ko referee ne bal kiran kiransa hakan ko daga daga bazan suna kiransa hakan eh saboda yana ware wannan ya ware wannan kawancin ka da wancan kawai sai shine hikima abani hanifata hakimu sufa kuma kamar yadda jariri yake faɗa to asul fil hikima al-man'u hanawa na ce wani hakimi ne wato yana da hikima da take hana shi yin aikin banza in ka iya warewa in ka zo masa da abu ka baje masa zai ce masa in kai kaza hikima za ta nuna masa in kai kaza zai iya warewa kaza zai amfani kaza ba zai amfani ka ce in kai kaza zai kaza insha Allah zaka shiri ba kai kaza zai kaza wata kila zaka iya samun asara a ciki hikima kenan an gane to al-muhkam me muhkam anan almuka ana nufin tun da gashi maka yana da hikima kaga ya ware ma da kai ba gane ba amma yanzu ya ware maka daidai din gashi ya fito maka karara kana iya ganewa hakim in an zo an yi hukunci zai zo ya ce wani ne da gaskiya saboda kaza da kaza da kaza in dai hukunci ne dai zaka ga kowa duwa ya ce eh haka ne wato ga yanzu hukunci ya fito ma karara kana iya ganin sa ko nan kuma an bayyana maka hanyoyin da ya zama wannan ya samu rashin gaskiya hanyoyin da suka nuna ba shi da gaskiya na maka ce eh lalle kan tabbas ba shi da gaskiya an gane to an ce al-muhkam wanda yake bayyana ne karara al-mutashabi kuma wanda yake ma zaka iya ganewa bayyana me ma ake nufi ne kaza ne ko kaza ne an gane ko an ji mu je ba mu da lokacin da zamu dogon bayani fiye da haka amma akwai abiyat akwai abuwa da yawa wa fi sittatu dawabit ad awwal al-qur'an muhkamun kulluhu abu guje qur'ani gaba sa muhkam ne gaba sa mutashabi ne kuma wani bangaren nasa muhkam ne wani bangaren nasa mutashabi an ji ko an gane ya za a ce gaba ɗaya muhkam gaba ɗaya mutashabi kuma suna zuwa ce wani bangaren ne muhkam wani bangaren ne mutashabi kaga kenan ihkam din yana da ma'anoni fiye da ɗaya ko tashabu din ma yana da ma'anoni fiye da ɗaya an gane to muhkam ne gaba ɗaya ka ɗauke muhkam bi ma'ana mutqan wanda aka kyautata akwai fasaha akwai balaka akwai zalaka akwai labaka duk a cikin sa to qur'ani gaba ɗayan sa muhkam ne alif lam ra kitabun uhkimat ayatu alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim da ayoyi da yawa sun shi qur'ani gaba ɗayan sa hikima ne ba inda zaka ce nan kan akwai tasgaro ko wani gargada ko wani waye gaba ɗayan sa gurin zubi gurin jere gurin gaskiya gurin gaskata juna yanzu kai magana ta awa hudu ko biyar maka wata ba sai farko ya warware karshe shi ko qur'ani walau kana min inda ghairi llahi law jadu fi ikhtilafan kathira duk wannan tsawon ayoyin da sauransu babu kar warware an gane wannan ihkam am kenan tashabuh am shine ne bari ba maka misali yanzu da aka baka paper aka aka kai jarrabawa kai jarraba an maka tambaya biyar kada kanka zaka iya cewa kai tambaya ta farko kan ai in dai bai bani eh ba ai ya zalunce ni amma ta bi kan gaskiya in dai fi sabilillahi ne ni ma rasan ban amsa kada kan gaba ko ta uku kuma ta ɗaya 50 to shi qur'ani gaba ɗayansa ba inda zaka ce nan kan ɗari bisa ɗari nan kuma an gane duk gaba ɗaya ko ina haka yake duk ko ina akwai hikimar ko ina akwai fasahar shine mutashabihan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan gaba ɗaya sai kama da juna gurin hikima da kan gado da zalaka da fasaha da labaka da balaga duk gaba ɗaya ko ina ba inda zaka ce wanne ne ba wanne ne ba an gane tashabu a an gane shi ko sai kuma ihkam khas shine ne wasu ayoyin karara ma'ana su ta biyu wasu ayoyin karara ma'ana su ta ta fito fili wasu kuma suna buƙatar sai an yi bayani ko sai an yi bincike ba kowa zai iya gane su ba wasu kowa ya karanta zai gane wasu kuma ba kowa zai iya ganewa ba to wanda suka fito karar ɗin su ne wanda kuma ba su fito karar ba su ne wanda share mun gama da karatun kowa ya gane to makaranta da neman lada na'am ita alqur'anu kullu muhkamun القرآن محكم كله بألفاظه ومعانيه من كاو آيوكو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لسورة آيان من كاو الثاني القرآن متشابه كله في الكمال yayi kama gaba ɗayansa da juna fil kamal gurin kamala Ba wata yadda aka ce akwai na kasu a cikin ta kowace kamila shi wal jauda gurin kyau kowanne kyakkyawa ne a ciki ba wanda zaka ce wannan akwai tasgarwa ciki to ga shine Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutashabihan kulluhu متشابها المثاني ضابط الشيء الضابط الثالث من القرآن محكمات لا خفاء في معانيها أتين القرآن يقول أيوة، يبين النو wanda ba wani abu da ya buya a cikin ma'anarsu ma'anarsu ba الضابط الرابع من القرآن آيات مشتبهات في الفهم أقول عندك كده تركي ترى وقرن فهمت يفهمها الراسخون في العلم ورروا masu tabbatattu akan harkar ilimi su suke fahimta bi raddiha ila muhkam ta hanyar mayar da wannan ma'anonin ma'anonin mutashabihat ila muhkam sai ma'anar ta fito musu fili Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa allazi anzala alayka alkitab shine wanda ya saukar maka da littafi minhu a cikin sa akwai ayatun ayoyi muhkamat bayananu warwar dalla dalla wanda kowa yana ganewa ukhra ko kuma wasu mutashabihat masu kamar masu tarkitarwa gurin fahimta to amma ladina fi qulubihim zaygun masu karkata a cikin zukatan su fayattabi'una ma min tashabaha minhu ibtigha'a fitnatu ibtigha'a ta'wili sai su bi wanda suke kama din dan neman fitina su samu fitina a cikin addinin ko fitina a cikin rayuwar ku wartiga ta'wili kuma lankwasa kan ayoyi a kai su inda ba nan suka nufa ba kuma ya alamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san haƙiƙanin tawilin alquran wannan ayoyin illa Allah sai Allah rasikhuna fil ilmi da kuma tabbatatu akan ilimi yaquluna suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi kullun duk gaba daya da muhkam din da mutashabi din min inda rabbina da gurin ubangijin mu yake ma يذكر illa ulul albab nan انك دوما مصعب ذاك انياك ايما نوانا ميمون لازم تقف او ذكر ما منش كين قراني لكن ذاك سهل معنا وانسا نيمون لازم تكافي انا تنسون شي لازم تكافي انا وما يعلم تأويله الى الله بان ساقي فلن تأويل زي الله جملة تاشكة تكاكية والراسخون في العلم ابتداء استثن او انا ابتداء اكد انت جود سابور جملة ايه اغشتو سوكو ما ابو تبتتو اكن هالك الى مي ya na suna cewa na biyu, daga aikinsu suna nuna imani suna fawola ga Allah to wani kuma za ka iya ganin wani musafin an maka jawaz ne kuma mutu in ka sai yayin kauce yayi inna Allah war rasikhun fil ilm ba wanda ya san hakikanin tawilin sai Allah da kuma tabbatatu akan harkar ilin, to duk wannan ma'anonin guda biyu ba za su tabbata ba ka fahimce su ba sai ka koma ka ce menene al-muhkam me ko mutashabi to mutashabi din sanin mutashabi shi sai zai baka nan me yake nufi shin Allah ne kawai ya sani ko kuma nasu kuna filamin sun sani a gurguje saboda ba mu da lokaci a gurguje at-tashabuh naw'an akwai tashabuhun ya'lamuhu ar-rasikhuna fil 'ilm wa tashabuhun la ya'lamuhu illa Allah an gane shi yasa ibn Abbas yake cewa Qur'ani akan kasu hudu yake kaso na farko ba wanda zai uzuri in bai sani yanzu ko wanda ba zai musulunci yake ba ya san Allah a gurin musulmai guda ɗaya ne ko shine Allah huwallahu ahad ko kowa ya san da wanda ya je makaranta da bai san makaranta ba ya san Allahu ahad da wanda ya je makaranta inda musulmai da wanda bai je makaranta ya san ma'anar la ilaha illallah ko ya san me yake nufi da wannan to wannan la yu'dharu ahadun bi jahlihi ba wanda zai a in bai san shi ba akwai ma'ana ta biyu akwai kaso na biyu na Qur'ani wanda duk wanda ya iya larabci zai gane duk wanda ya iya larabci zai gane kamar la taqrabu salata wa antum sukara kan kusanci sallah kuna cikin mai ko ma duk inda ya iya larabci gane me ake nufi a an gane wannan akwai kuma san da ba wanda yake ganewa sai masu ilimi ar-rasikhuna fil ilm to ga a wannan ma'anar zaka ce illa Allah wa rasikhuna fil ilm an gane shine kamar ka san min kamar da yawa da yawa cikin Qur'ani misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alif lam mim zalika kitabul la rayba fihi hudan lil muttaqin ko ana cewa hudan lil muttaqin shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin nas kaga can hudan lin nas na kuma hudan dukkanin mutane ne muttaqai a gaba dukkanin ne muttaqai ba ko to kuma nan an ce hudan lin nas nan hudan lil muttaqin wata yara an ce maka wa kalata hadi hakika tabbas kai dinna manzo Allah kana shirewa ila siratal mustaqim wata yara kuma ce innaka latahdi man ahbabta wanda kake so ba ka ishe da shi an gane to kaga wanda ba mai ilimi ba ai zai rikice ko can an ce fa yawma idin la yasalu an dhanbi insun wala jan a wannan rana ba za a tambayi mutum game da zanubinsa ba ba za a tambaya jini game saboda mai yu'rafu al-mujrimu bi simahu a wata ya kuma ka ce wa qifuhum ku da su innahum mas'ulun an ce wala yaktumuna Allah haditha wata kuma ta ce maka wallahi rabbina ma kunna mushrikin katam a gwana kana bukatar malami ko kuma ga bukatar malami in ba ku samu malami sai mutum ya bankaura to shi yasa ya ce wa amal fa amal ladina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashaba ko ya ce maka a ah, shi ba wanzu kai qur'ani ya shin karo amma me wannan yake nufi hudan lil muttaqin yanzu misali a ce mutum ne yana da biliyan uku a ce maka da wani da wani da ai masu kuɗi ne sha ka ce karya ne wani ba mai kuɗi bane me yasa yana da biliyan uku amma a banki zaki me yake ce kanzo rayuwar talaka yake shi ne talaka duk ba ɗaya bane duk ɗaya ne da mai talaucin shi ne ka rasa yadda zaka to shi din ma rayuwar tsaka kana kai yake su mutaqai qur'ani gaba ɗayan hudan lin nas zai ce maka aqimu salat mutaqi sai wanda mace da kuma zai la taqrabu ah, la tashkar zina me ka kawa ba zai ba mara ta kawa ba dukkanin su ba san an fada ba duk sun sani ko haka sun yi faɗi burin sanin wannan hidayar amma wani amfani da hidayar muttaki shine ma'ana shi wancan an masa bayani Allah ta kullum an masa bayani wa rasulaka illa kafatan linnas ko an masa bayani amma wani amfani da bayanin muttaki sai sai da ya ce maka wajen mutum sai ce allazi ne yuqimuna masu yin ba masu jin ba ko allazi ne yuqimuna salatu ay yuzu min bil salatu mai mara zaka mimma razaqnahum yunfiqun daga yin ga ba ayyuka suna yi suna yi suna yi can kuma kawai bayani ko ma masa bayani kowa ya ji wani ya ce samina wa qana wani ce samina wa asaina kaga sun yi tarayya gurin jin kuma sun saba gurin aikin da aka ce wajen lil muttaqin ana nufin ne kaza da kaza masu yin wannan an ce hudun linnas ana kowa da kowa an ta masa ba mai uzuri mubashiri ne wa munzirin ne alla ya kula nasi ala Allah ya hujja ba'da rusul mun gane wannan to haka da sauran an ka bibiya ga duk inda ka sama ganin kana bukatar kuna fil ilmi wanda ba rasu ba zai gane ba to sai ka sauna hudu shi ne da ba wanda ya sani sai Allah ba wanda ya sani sai Allah kamar me kamar yaushe alƙiyama ta shi yasalunaka an sa'ati ayyana musaha manzo Allah aka tambaye su yana da bin tambaye shi yace mal mas'ulu anha to manzo Allah ya ce bai sani ba jibril ma bai sani ba kuma sai ka sani idan kai ne rasiki gawai a gaba wani rasiki da zai ce ya san wannan ayyana mursa lokacin babu kamar kamar mai haƙiƙanin istiwa'i wani tambayi imam malik الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ يجي الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب واسأل عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج إيش إسوائي كنز غير مجهول بس ba boyayyen abu bane an ce iswai a larabci kowa san me ake nufi ya daidaita amma kayfi ya akai Allah ya daidaita ta yaya ya daidaita kamar ya ghairu ma'qul ba wanda ya san wannan ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به bihi ilma ka duk da za yi sanin wannan amma Allah ya bada labari zaka tabbatar haka ne ya bada labari magana sa gaskiya ce yayi istiwai inda ya daidaitu kana iya bada labarin abu ne in ka san shi ko ka san makamancin sa ko shi Allah ya saka mutum ne shi wala ne kullum ku fona hadda ka yanzu misali ka ce ka san wani ka ce ban san shi ba to ka san wani ce inda kaga an tsara karashi da wani to shi Allah ba wani abu da ya gama da shi ne saka misalin shi kaga dole zaka bashi inda Allah ya tsaye da kai shine waya kaifa inda amri an gane wannan to a fiyar ba wani mai tafsiri zai gama ga fiyar inda shi ko akwai amma kai musalata fa falmin tafsiri sai ya tashi maka bayani ya bayani kuma ya tashi ta yamma da sallah ko ya nuna maka ya komai da ku an gane wannan to da irin wannan irin wannan irin wannan da yawa ya tsalonka anir ruh qul ruh min amri rabbi Allah shi min amri rabbi kuma ce ka sani to da irin wannan shine masa asar Allah bi ilmi to wanda ya same mun ka kaso na karshe yake nabi an gane wanda ya sa jimun kaso na nawa yake nabi na uku kaso na uku yake nabi to da haka shi da ma wakafi yana bin ma'anoni ne abu guje mu je الضابط الخامس ما مدرك شمال عمر ilin ne a shi rasmul uthmani abinda muke so gane rasmul uthmani rubutun ne kawai rubutun ne kawai daga baya wasal ya zo dugo ma daga baya ya zo daga baya ka zo ka sassa a san aya ya mata wannan abubuwan duk duk wannan daga baya zan bayani an gane rubutun ne kawai a wancan lokacin rubutun ne kawai amma duk sauran abubuwan daga baya suka dinga zuwa ko yanzu qur'ani ba kawai da shi wannan wasa'il ne wasa'il ne hifz kiyayewa da da lokaci da mun kawo wasu ƙarshen shuba na yan bid'a cewa ga shi asali zamanin manzo Allah ba ta tare ki ba za ta tattara shi bid'a ce kenan shi ma ko ko bid'a ba shi bid'a shi? na akwai su da yawa ayan shi manyan manyan mutum yan bid'a wannan wasa'il ce ba zaya wasila kuma in wasila ce hasana wasila ce ta kare qur'ani yanzu kuma kace aikin haji ai da kafa ake zuwa yanzu ya tafi kafa kaga aikin haji shine gaya din amma wasila da za ta kai ka in dai mai kyau ce ita wasila in dai mai kyau ce in addini ba ta saba addini ba to ba matsala ko ko ruwa da zamanin matsala ba irin wannan ya ga ko aka zauna akan benci akai waye kaga wannan duk wasila ce da ƙarshe me yake so a turo gaya din ake so a kai wato inda wasila mai kyau ce babu matsala ta faru da yawa zamanin sabai da kuma zalace alaikum muslimin sun sun kula ba'ir rashidin madini na'am a tawilu ala arba ma'ani in tambaye ka yanzu kai a ganin ka shin tawili abu ne mai kyau ko mara kyau ya danganta mai kyau ne ko mara kyau mara kyau ko a ce malam wani dan tawili ne babban malam nan kaza akwai tawili akwai tawili ko to bari mu ji mara kyau ne kai ma ma sanin magana dai to bari ji الضابط الخامس التأويل يأتي على أربعة معاني تأويل هذول معناه قد هدو الأول العمل بالنص ين أيكي بنفسي شيء ما أنا كده التأويل سيدتنا عائشة تناشوا من ذلك صلى كان يكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن محل الشيء من ذلك الله ده كان سينا تأويل القرآن نعم نعم فضل ما معناه تأول القرآن أي عمل بنص القرآن إن آه. نص القرآن يكيس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ربي واستغفره قال اللهم اغفر لي آه. عندك أمر تشيشي هكا يشيشي ما معناه تأول القرآن an gane da aka kafar kuma sun ci ana shiga ɗaya bayan ɗaya wasu ma koyi wasu amma Allah ya ce to idan lokacin da za ka kenan alama rayuwa ta zo karshe kenan ne ka zo yi isar da sako to yanzu an karba me kuma mutum daya a koye yanzu ana sai ga kabila guda ta shiga musulunci dai ga gari guda ta shiga musulunci shine afwadin to ga alama rayuwa ta zo karshe kenan me zaka fasabbih bihamdi rabbi shi sai imam nawawi imam nawawi ta cikin da sani sai kawo wannan hadisin ababun aikin alkhairi kuma karawa mutum shekaru suka tura masa fi awakhir al-umr ko walin ziyari minhu fi awakhir al-umr da ƙaranin ninka aikin alkhairi musamman a ƙarshen rayuwa haka manzo Allah da yake ajalin sa kamar yadda Ibn Abbas ya fassara shi ajalin ne aka sanar da shi so sai ringa yawaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli me ma'anar hakan ya ta'awwal al wato yana aiki da al-Qur'ani na biyu wuqu'ul khabar labari a baka labari kuma ya afku kamar yadda aka faɗa ana kiran wannan tawili faru abin shi ne tawilin wannan kabatin shi ma da misali da wani ƙarfi misali ɗaya a gurguje idan ƙwale yusu furi abihi ya abata in nira aitu aha da ashira kaukaban wa shamsu da kamar ra'aitu mu nisa da ne ya mafarki ki gana ma ya fasa cewa na ga saurari sha ɗaya da rana da wata suna mun sujjada a can ƙarshen surat. zai bar mishi su ko kan ka tashi eh na'am wa rafa'a abawahi 'ala al-arshi wa kharru lahu kaga wa shamsu wal qamara ra'aytum li wa kharru lahu sujadan wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya an gani wuqu'ul khabar yanzu da abin karja alaha rabbi haqqan da abin theory ne kuma ya zama gashi nan practically kowa ya fara ganin to haka hal yanzuruna illa ta'wila yawma yati ta'wiluhu ana ta faɗa musu alkiyama ana faɗa musu Allah ana faɗa musu ba su yadda ba Allah ce suka jira sun ganshi karara baro baro kiri kiri wuri wuri sun ganshi sana ce yau ma yake ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq anan ya kamata ku gaskata mu'mini ku gaskata an manzani kun ki amma ran da suka ganshi karara ya tashi daga labari ya zama tawili gashi karara ana ganin ta ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa lana min shufa'a zuwa karshe na gaba at tafsir fazala ce ibn abbas yau ibn abbas addu'a allahumma faqihu fid din wa 'allimhu التأويل التأويل هنا بمعنى التفسير هذا آه. جامع البيان في تأويل آي القرآن لتفهم يقول بابريبو هذا ايه هناك يا شيخ القول في تأويل قول الله تعالى كذا انا في تفسير قول الله تعالى كذا هناك التأويل هنا لزوا لما التفسيري نجا نجا بو نشي نكر شيء ونشي مكا فساني شين صرف اللفظ عن ظاهره كودا لفظ إذا كان ظاهرا معنس كودا لفظ إذا كان ظاهرا معنس مثالي مثالي إذا هكذا وقت أنا سلمة ده مال عمار sai ce ku je ku ce bana na kaga abin da lafazin bana na yake nufi baya gidan ko ko ba inda aka neme shi haka lafazin zahirin lafazin yake nufi amma shi sai ce ai abin da nake nufi bana can inda mutum yake tambaya daga shi inda ya turo kaga wani ya kawo da shi daga kan zahirin ma'anarsa zuwa wata ma'anar ta daban to shine ma'anar sarfin lafzi an zahiri yana ajin ku ne karshe inda ajin a cikin gari duk sauran ka gani kwata wata ma da babu sabi muke fara to amma ku daga nan muka fara ba matsala insha Allah نحاول جاء الشيخ ولا ينبغي لأنه أخيره خارج القصر سبحانه مين سرابنا السادس وين السادس شاب ينوني كرتوم جي كرتوم التأويل القسمان تأويل كلابيوني محمود أكون ذاك يبا متن أكي وهو ما دل عليه دليل صحيح وهو ما دل عليه دليل صحيح وشنو عند دليلي عند دتشينونا وتو أهل السنة ما سنا تأويل wannan tawil da ce isma kan so na hudun kenan na ta hudu sarfu lafi an zahiri dan eh an suna masana tawil amma mahmud ko an gane sai kuma mazmumun wa huwa malam yadul alai dalilin sai shine abin zargi shine wanda dalili ingantacce bai nuna shi ba in Allah ya sa mana da lokaci gobe mun zo ko a gurguje sai mu bada misali subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh